Kowane sati fiye da mata 20 ne suke taruwa gidan Aminatu Hassan shugabar wannan kungiya ta mata a wannan wuri waɗannan mata kowace daga cikinsu tana ba da jika uku. Waɗannan kuɗaɗe da mata suke tattarawa da su ne suke sayan kayayyakin da suke bukata. Tun ba yau muna da shussukan muna kuɗi muna yi na kaya. To yanzu dai muna nan ga yin na abinci tun daga azumi nan ya kusanto kuma yanzu duk mun san kaya sun yi tsada ba kowa yake hidda kuɗi gaba ɗaya ya tayya sai kayan azumi ba. Kuɗin dai in an tara su tiraji ne ake yi wanda sunan shi ya fito sai a tambaye shi me yake so waɗanda suka ci su biyu ne suka ci a kowace walawala waɗannan mata suna bayyana farin cikin su A yau Samira ce ta samu walawalar kenan ita ce za ta jera abubuwan da take bukata. Yau Tirajo Osman ni na ci ina sa a sai min maka da buhun shinkafa bidon mai da sauran kayan miya in an kasu gida mai gida yana jin daɗi in ya gansu. A wajen Shafa'atu ɗaya daga cikin waɗannan mata da suka taɓa cin walawalar irin wannan adashe tana da alfanu sosai dukan waɗannan kayayyakin abinci da ake sayi za su taimaka wajen shirya watan azumi da ke shirin kamawa. Duka kayan miya su aram su lahada su sikir duka duka muna samu ciki a kwasa ka ci har azumi ya kare abun in ka kwasa shi ya zamanto kaman kyauta an ka baka kaman taimako sai dai a wajen maza ra'ayoyin suna bambanta game da wannan batu dan kuɗin da muke ba bada ne na ceho ne ake ragewa ma'aikaciya in ta samu albashin ta tije ta yi adashi ke wanda ki dan abu da miji yake baki na ayi kayan miya a ci a gida kika rage aikin ga abu an koma baya inda an yi shi ne da a kama mishi a rage mishi kashe-kashen kuɗi a tanyi juna tsakanin mace da namiji dama aure aka yi shi abin da aka so a ce mutuka raba takalmin kaza biyu ne a tanyi juna na wajen tana da abin da za ta kawowa shi ma ka ce abin ya she daidai kuma menene mata tsakanin su ba su ganin wata matsala kan wannan aiki domin a cewar su adashi na tallafa musu cike gibin kashe-kashen kuɗi na kodayaushe a lokacin watan azumi.